don haka kaga ababen nan guda uku Allah subhanahu wa ta'ala ya ɓoye su a cikin iliminsa na gaibi ababen ƙwara uku abu na farko ɗan adam bai san sababin rasuwarsa ba musabbabin rasuwarsa bai sani ba cewar hadarin mota ne bindiga za a harbe shi da ita kwantawa zai a waye gari babu shi a asibiti zai rasu Allah subhanahu wa ta'ala ya ɓoye wannan a cikin iliminsa na gaibi abu na biyu Allah maɗaukakin sarki ya ɓoye sanin ran da mutum zai rasu ɗan adam bai san ranar da zai rasu ba abu na uku ɗan adam bai san a wani gari zai rasu ba ababen da guda uku duka Allah ya koyi su baka san a za ka rasu ba baka san yaushe za ka rasu ba baka san sababin mutuwar ka ba so kenan tun da haka ne duka waɗannan ababen Allah ya ɓoye su kuma wallahi ɓoye su da ya ɗin alkhairi ne a gare mu mutane don me ya tsammanin ka yau a wayi gari a ce sauran sati ɗaya ka mutu ko sauran wata ɗaya ka mutu ta gayyara da tashin hankalin da ɗan adam zai shiga kuma to abin ba zai gani ba to tunda Allah maɗaukakin sarki ya ɓoye wannan so ashe mu ɗan adam kamata mu kasance kullum a cikin shiri tunda mu Allah ya mana gata ya gaya mana cewar ba za a ƙara maka rai ba ba za a rage ba idan kwaranka ya ƙare dole sai ka mutu lai yu'akkirallahu nafsan idza jaa ajaluha Allah baya jinkirtawa wata rai ya kara mata awa ɗaya, sati ɗaya, wata ɗaya, shekara daya matukar ajalinta ya cika tun da haka ne yan uwa kowannen mu ya ji tsoron Allah ya gyara ayyukansa ya gyara mu'amalarsa ya gyara ɗabi'unsa saboda wannan rana mai cikar tashin hankali da za ta zo rana ta mutuwa sannan uwa, duk yadda kake ka yi kokari ka rinka addu'a Allah ya kashe ka kana musulmi saboda mutuwa ba a tafarkin musulunci ba ba karamar asara bace kuma duk wanda ya mutu ba a cikin musulunci ba billahi la ilaha illa wuta wuta shi kafiri ne shi shi yasa qur'ani yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ku mu'minai masu imani ku ji tsoron Allah madaukakin sarki mafi gaskiyar jin tsoron sa ma'ana ku kiyaye dokokin sa ku hannu akan abin da ya hane ku ku umartu akan abin da ya umarce ku a ƙarshe sai Allah ya ce kada ɗayan ku ya kuskure ya mutu fati yana ainihin musulmi kenan jama'a mutuwa ba a tafarkin musulunci ba duk salahar mutuntu wannan bakar mutuwa ce a gare shi muna roƙon Allah kamar nasari kuɗi baya hana a mutu mulki baya hana a mutu ilimi baya hana a mutu jahilci baya hana a mutu talauci bai hana a mutu duk yadda ka tsinci kanka to kana da magabaci irin ka in kana takamar talauci akwai wanda ya fika talauci ya rasu in kana takamar kuɗi akwai wanda ya fika kuɗi ya rasu idan kana takamar mulki akwai wanda ya fika mulki ya rasu kuma haka za ka mutu a je a ɗauke ka a yi rami a saka wallahi likafanin da aka nannaɗe ka a jiki kai sai ka riga shi zugonyewa likafanin zai ka iya zuwa ka samu kabari ga mutum a kwance a cikin likafani amma kuma shi ya tsutse ya zama babu shi ya zama ya zama ruwa susa ta gama cinye shi duk kudin mutum kuma a cikin wannan kasar za a sami ko wasu hotuna da za rinka gani na irin kaburbura haka da ake tonowa sai ga sai dai tsimman babu mutum ba su kashi ba sa gaba ɗaya komai yaran da take to yan uwa musulmi wannan kaɗai ya ishe ishara ba wani abu wanda yake da girman wa'azi ga mu waɗanda muke rayayyu kamar ita wannan mutuwa ne. sannan duk da kaji an ce maka wane ya rasu to tamkar ana gaya maka cewa sauran kai ne abu ɗaya kawai ya rage maka ka ji tsoron Allah ka bi ko kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka umarci akan duk abin da aka umarci ka kuma jama'a idan muka mutu gaba ɗayan mu insha Allah duka yan aljanna ne saboda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba dukkan al'umma ta inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su shige aljanna bayan mutuwa su sai dai wanda yake sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce fa mai ya aba ya rasulullah waye zai ki shiga aljanna ya ma'aikin Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda ya min da'a cikin abin da na umarta ko na hali to ko shakka babu dan aljanna ne shi wanda duk ya saba mu ko shakka babu wannan ba dan aljanna bane to shi jama'a kaga musulunci mu musulmai Allah madaukakin sarki ya mana gata nawa kuma ji tsoron Allah mu sauke dukkan haƙoƙin da suke kawo mu babu wani irin mutum da bai mutu ba babu irin wani siffar mutum da bai mutu ba wallahi mukamai kuɗi talauci ilimi gaba ɗayansu kana da magabaci in ɗan iska ne kai ƙwallon takadari ne kai su akwai da ya fi ka iskanci ya mutu in mazinaci ne kai akwai da ya fi ka zina ya rasu duk abin da kake takama kana da magabaci akan wannan abin da kake kai in nagari ne kai ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya so da ka yi uwa ku mu ji tsoron Allah madaukakin sarki mu gyara ayyukanmu mu gyara ɗabi'unmu. ta hanyar haka Allah madaukakin sarki in ya ga dama sai ya taimake mu sai ya albarka a cikin al'amuran mu da zuriyar mu da ƴaƴan mu da kuma jikokin mu ɗan uwa ku rinka tuna da mutuwa mafi karanci ka tuna da mutuwa so biyar kamar yadda hadisi ya tabbatar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku rinka tunawa da mutuwa a cikin sallar mu duk wanda zai sallah a cikin ku ya rinka yin sallah irin ta mai ban kwana yanzu ka zo ka sallar asubahi ka rinka cewa daga wannan sallar ba za ka ƙara wata ba dole haka din zai sa ka inganta sallar jama'a ko mun gane ka zo za ka yi azhar haka maghrif ah, la'asar haka maghrif haka isha'i haka kana jin cewa ba za ka sake wata ba haka zai taimake ka inganta kamar misali yanzu a ce ka zo za ka yi sallah sai wasu suka zo kai za su kashe kai suka ce mun baka dama ka gabatar da sallah daga ita ka gaba sallah namu kashe ka kaga da za ka inganta sallah ka samu kusanci da ubangiji da neman gafararsa su za ka yi a cikin wannan sallah to ka yan uwa mu rinka tunawa da mutuwa a cikin sallolinmu haka zai ƙara sawa mu su mu inganta sallar ta zamto tana daga cikin irin wanda Allah maɗaukakin sarki yake amsa in uwa ko shakka babu lokaci yayi da ya kamata mu tutar kuma zuwa ga Allah ba dan kuma sai dan ya sanya albarka a cikin lamarin mu da rayuwar mu kuma wallahi ɗan uwa musulmi mutuwar nan tabbas tana nan zuwa akan ka ko yanzu ko an jima ko gobe ko ma yaushe a yanzu haka da muke magana nan akwai waɗanda suna nan ana cire musu rai akwai wanda sauran sakan daya akwai wanda sauran awa ɗaya akwai wanda sauran kwanansa ɗaya a duniya wani sauransa shekara ɗaya duka Allah ya ɓoye wannan sai mu mun tsoron Allah madaukakin sarki mu gyara ayyukan mu muna bara ta addu'a akwai bukatu da yawa da nake nema a gurin ubangiji ya ubangiji bukatu na na alkhairi da ku gaba ɗaya muna roƙon Allah madaukakin sarki ka biya mana bukatu wanda suke ba na alkhairi ba wanda muke buri ka canza mana su zuwa na alkhairi abin da yake damun mu ubangiji subhanahu wataala ka sauƙaƙa mana shi abin da yake ba mu wahala Allah ka sauƙaƙa mana shi mu same shi cikin sauƙi